بل هو قرآن مجيد القرآن ba واقع بني با كما سركل بني kamar yadda masu ƙaryatawa suke faɗa a'a shi alƙur'ani ne mai girma